baya ka uwa masu albarka barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta alfamis shida wuni na shida ga watan ramadan shekara a hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1438 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam 2017 a cikin wannan masallaci mai albarka na karamba inda muke tar da fassara alkur'ani mai girma wanda mun faro suratul nur wacce shekarar kuma ila yanzu muna cikin ta a zaman da muka biya mun taba abin da Allah ya hore mana akan aya ta 35 yau kuma insha Allah mara zai karanto mana ayoyin da suke gaba da ita bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بارك الله فيك Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa buyutin ajin Allah an turfa a cikin wasu gidan da ji Allah ya ba da izini ya yi umarni an turfa da ɗaukaka wa yuzkara fi hasmuhu kuma a ranga ambatan sunansa a cikinsa a cikin su wa'annan gidajen ambaci sunan Allah a cikin su wa'annan gidajen yusabbihu lahu فيها بالغدو والآصال ويسبح له فيها بالغدو والآصال سنعي متى تسبيحي أتكم وإن جداجا بالغدو a dukkanin safiya wal da yammaci su wane ne rijalun wasu mazaje wani irin mazaje wanda la tulhihim tijaratun kasuwanci baya ɗauke musu hankali wala bai'un ko siyar da wani abu tijaratun ba ta ɗauke musu hankali kasuwanci wani iri ne wala bai'un ko siyarwa daga menene ba sa dauke musu hankali an zikrillahi daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi ba sa dauke musu hankali daga ambatan Allah wa iqamis salati da tsaye sallah wa ita'iz zaka da kuma bada zakka me yasa wayancan abubuwa na kasuwanci da siye da siyarwa ba sa dauke musu hankali duk da yadda Allah ya yi dan adam da san kuɗi su kuma wannan hanyoyi ne mafi girma gurin kawo kuɗi me yasa to su irin wannan nau'i na mazaje kasuwancin da suke da sayarwa ba su ɗauke musu hankali saboda me ya yau yawman suna tsoron wata rana da taqallabu fihi al wal absar wanda zukata suke jujjuyawa idanu suke jujjuyawa a cikin wannan ranar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu dan da ƙarshe dai Allah ya saka musu da mafi kyan abin da suka aikata wa yazidahum kuma ya musu ƙari min fadlihi daga falalarsa wallahu sari'ul hisab Allah shine mai gaggawa gurin yin hisabi fi buyutin a cikin wasu gidaje me za a wayannan gidajen jar wa ko dole ya sai ya samu ta'alluqi to da me ya ta'allaka malaman tafsiri sun yi sabani suka ce daga cikin bayanin suka ce wato matsalolin mulki ka miskati fi buyutin su miskatin wannan misalin da aka yi nur din da haske na maka lissafa a jiya da karatunmu na shekaran jiya to su ne fi buyutin a gani ko kuma ka ce yin sabbahu lahu fiha bil guduwi wal asal fi buyutin wato a takaice dai a dunkule fi buyutin jar ne da majrur a cikin wasu gidaje me ake yi ake samu wannan hasken zaitunatin la taqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yubi ina zaka samu wannan zait da zaka cinna wancan hasken ina imani ake zuwa a samu fuel din da yake kunna shi shine a masallatai anan zaka zo a dasa maka tsoro na imani a zuciyarka saboda ana ake karanta da alkur'ani mai girma ana ake karanta da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ce jami'a ta farko wacce dukkan dangogi da nau'o'i na addinin musulunci nan ta yi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana yake nada gwamnoninsa anan yake shirya yaƙe-yaƙensa anan ya koyar da sallah anan ya koyar da azumi anan ya koyar da zakka anan ya koyar da dukkan abubuwan da ya koyar addinin musulunci makarantar ta farko shine masallaci kuma har yau za ga manya-manyan manya-manyan jami'oyin addinin musulunci asalinsu masallaci ne kamar jami'atul azhar shekara dubu da wani abu asali masallaci ne kuma har gobe masallaci yana na ana koyarwa ba fasa ba kawai da bambancin da jami'a ta girma ta girma ta tumbatsa to sai zama ta fi karfin a ce za a ringa yi koyarwa da kuma karatun a ciki da kuma sallah sai aka yi mata guri na musamman amma kuma har gobe karatu irin na tsoro ba a daina ba karatu irin na digiri na ɗaya na biyu na uku shine aka ware wa guri a gefe to almuhim dai fi buyutin ajina Allahu an turfa wannan nur din mai neman nurun ala nur lalle zai samu asali ne daga masallaci to ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahihi muslim sauran da tafai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghaduha aswaquha ahabbu albilad ila Allah masajiduha inda Allah sallallahu alaihi soyuwar garuruwa gurare a wasu addu'atar waya ahabbul biqa'i mafi soyuwar gurare ila a gurin Allah masajiduha sune masallaci wato in kana so ka je wani guri wanda Allah ya fi so to tafi ka je masallaci Allah ya fi san in ka ce a duk duniya ko da ba faɗa maka misali za a rawaito maka falalar zuwa masallacin haram falalar zuwa masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam falalar masallacin eh, baitul maqdis to masallacin unguwar kuma da masallacin garin ku duk suna da falalar ka tashi ka je can kuma sallah a masallaci daban take da sallah da ba ta masallaci ba sai sa Allah ya ce fi buyutin anan saboda ne bambancin masallaci da sauran gurare shi masallaci ko da yaushe guri ne na ba'a da wuya ka ga sabo saban shine bako a gurin su kuma sauran gidaje wani lokacin ka ga an yi abin kirki wani lokacin ka ga an yi abin tsiya wasu wasu guraren abin tsiya ya fi yawa wasu guraren ko abin kirkin ya fi yawa to sai sa ce wa abghadul biladi ila Allah aswaquha guraren da Allah ya fi ki shine kasuwanni me yasa saboda duk wani ojoro da magudi da hauma hauma da kujiba kujiba da damfara da sauransu duk zaka sun tare a kasuwa da mutanen kirki da mutanen banza duk an tare a kasuwa to shine manzo Allah ya cewa wa abghadul bilad ila Allah aswaquha to shine ma'ana fi buyutin ajina Allah an turfa me ma'ana ajina Allah an turfa shine Allah ya bada dama a daga me ma'ana daga an turfa an turfa bil bina'i awwalan abubuwa guda biyu su ne ake raya masallaci da su wanda su ne Allah ya faɗa wannan ayar an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu duk wani masallaci idan aka yi ɗaya ba a yi ɗaya ba to lalle wannan masallacin da sauransa ba a gama ba wa masallaci haƙƙinsa ba Allah ya yi umarni ya yi wasiya da ne an turfa'a a ɗaukaka su wa yuzkara fi hasmuhu kuma a ringa ambatar sunansa a ciki to me ake nufi da an turfa'a an turfa abubuwa ne da yawa na farko shine ginawa lallai masallaci a gina ƙyale-ƙyale ba shi ake nema ba amma dai a gina ginin da zai kare jama'a daga zafin rana da iska da sauran shi ake nema sanan ba kuma su ake a masa gini irin wani za ƙyale-ƙyale da kwalliya da waye in ka zo kana sallah kana ta kallon zane-zanen da aka yi da zayyane da aka yi ba ba wani ake nema ba to ina muka samo gini saboda Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albaiti wa isma'il kaga an turfa'a wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albaiti wa isma'il inna awwala baytin wudi'a lin-nas alladhi yubakkatu mubarakan shi yasa manzo ana sallallahu alaihi wasallam ya cewa hadisin bukhari da sauran malamai da yawa da suka wasu shi man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna wanda ya gina lillahi dan Allah kawai eh ko man bana bait man bana masjidan libtigha'i mardati la wanda ya gina masallaci zan neman yarda Allah to wannan Allah zai gina masa gida aljanna man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci saboda Allah to Allah zai gina masa gida aljanna gina masallaci ba karamin falala bace da shi yasa wanda suka fara gina masallaci na Makka sune Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id wa isma'il ka duba gani Allah ya sa su gina amma suna ginawar mahaifin yana birkila dan yana lebura amma kuma suna cewa mai rabbana taqabbal minna suna aikin Allah kuma suna cewa Allah ka karba a lokacin ya je kalla su yi misali waye a gurin da zai rinka kallo ce wannan suke yi Sun suke gina amma duk da haka suna rabbana taqabbal minna innaka anta samiu alim rabbana waj'alna muslimina lak zuwa qul wallahi wannan in zai zaka yi masallaci Allah ya hore ma yana cikin daraja da kima da Allah zai ma da amfanin arziki a duniya shine irin wannan aikin daga cikin manya-manyan gina masallaci martaba ce babba ka gina masallaci ka ɗauki dukiyar da Allah ya hore maka gina masallaci kamar ka gina gida ne a aljanna ko ana yawan faɗa wacce kisa sananniya wani aladin Najeriya da aladin Saudiya suka haɗu ake tattauna da kuma ɗalibi yana yana tafinta tsakanin su yana fassarawa shi aladin Najeriya yake tambaya a tambayi shi aladin Saudiya gidajen nawa sai ɗalibin yake faɗa masa sai gidajen sa shi gidajen sa guda biyu ne kawai daga ɗaya a maka sai ɗaya a Riyadh duk kuma ya ishe su shi da iyalinsa sai ya girgiza kai ita amma shi in ji alhajin najeriya kenan yana da gida a kano yana da gida a kaduna yana da gidaje yana da je ko gida yana da gidaje a kano gidaje a kaduna gidaje a lagos gidaje a abuja yana da gidaje a london wasu a guri kaza ya lissafa ita kuma banda yan ƙananan gurare da ba za a lissafa ba da yawa mutane masu kuɗin wani bai san adadin gidajensa da filayensa wallahi bai sani ba ana samu da yawa wani sai bayan ya su za a ringa tattarowa wani gurin ma ba a san da cewa nasa bane za a lissafo a tattaro a tattaro takaddun sana a lissafa a ga guda nawa ne sana zuwa fara rabon gado a ciki to shi wancan alhaji shi ma haka ne to shi ma alajin saudiyan sai ya dawo da tambaya ita da shi kuma tambaya alajin najeriya masallacensa nawa sai ce kasan shi masallaci nufin allah ne komai sai allah ya kaddasa eh yawan ce idan kai abin kirki sai ka ce daga kai ne in kuma kai laifi sai ka ce daga Allah ko mutum ya tabbata ya ce laifin ko addana to shi ne sai aladin sauri ya ce a faɗa masa sai gidansa biyu a duniya amma ya san manzo Allah ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna ita to ya gina masallatai masu tarin yawa ya san insha Allah gidajen suna nan da yawa a janna ya zaka yanki filota a janna tun daga duniya gina gida gina masallaci ka ta fara lafiyayye wanda ya dace da ajini ka bayar to ka yanki filota an gina ma gida a janna inda dai kayi lillah kayi don Allah da wannan sharadin ko man bana lillah wanda ya gina dan Allah amma wanda ya gina dan a ce kawai ka ta fara masallacin nan duk garin nan ba masallaci kamar shi kalkalalle gyararre kankararre kerarre masallacin wani ya fi na kowa to nan yayi ne dan a faɗa kuma an faɗa shi kenan ba shi da rabo a lahira ta kai daga cikin wani hadisi ai kai fatan Allah ya hore kai ma ka gina ko dan tun daga duniya kai ma ka samu cikin Allah wa'adullah la yukhlifu Allahu mi'ad alƙawarin Allah ne baya sabawa in dai ka gina dan Allah to ka samu almuhim ajin Allahu an turfa'a Allah ya yi izini a ɗaukaka gurin gini to da kuma gurin kula da ginin wataƙila da ni da kai ba mu kai ƙarfin mu gina masallaci ba kuma watakila kai ka ka gina masallacin amma inda kake da guraren da kuke mu'amala akwai masallatan dan ba kuma jiya ta gina masallatan ba ko eh mun fara wannan guda abubuwan guda biyu sune suke ma'anar raya masallaci an turfa wa yuzkara fi hasmuhu to ginin kawai ba shi kadai bane raya masallaci akwai sauran aiki da wanda Allah bai hore masa abin da zai gina ba da kuma wanda yana da abin da zai gina din amma kuma ya ga akwai wasu masallatan da yawa da aka gina suna buƙatar taimako haka kamata ya su mai da hankali gurin raya masallacin su kuma raya me masallacin gurin tsaftacewa da gyarawa in wani abu ya lalace ko fankan masallaci ta lalace a matsayinka na mai harkar wuta ko soket din masallaci ko ya kai volunteering cewa duk wani inda ya lalace zaka gyara to wallahi kai ma kana cikin masu babban rabo a duniya da lahira wata baiwar Allah bakar fata a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ta kasance aikin ta kawai to ta dan galeda ta dan gawaye ta tsince a masallaci ta ummul masjid tana ɗebe kumama me kumama ko shi abin da babu bawo yake cewa kumama. bola kenan da shara shi ne ma'anar ta ummul masjid aikin ta kenan ta dan shashare ta ya gyara in ta ga wani guri ya kura ta kanka, in ta ga duk dai ne aikin nata wata ran manzo ta yi eh, kwana biyu bai ganta ba sai yake tambaya ina wannan baiwar Allah sai suka ce ya manzo Allah ai ta rasu ita su me yasa ku faɗa min ba suka ce ai da yaddare mai kan mu tashe ka isa aka samu wa kai ta ce dulluni ala qabriha to lalle ku je ku nuna min kabarinta su suna ganin kamar martaba ta da kai a taso manzon Allah yana baccin sa yana hutawa ta rasu kawai ai mata sura aje a kai ta amma ya taso manzon Allah ina cikin manzon Allah ya fara musu ina kimarta ta wuce ko bai mata sallah a lokacin direct ba shi da ita ya kamata lallai ilallah ji kabarinta sallallahu alaihi wasallam ya mata addu'a shi za ta ce dulluni ala qabri halalle ku nuna min inda kabarin ta yake aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin ta ya mata sallah ita kabarukan da take makotanta ma da suna cike da duhu amma albarkacin wannan addu'a da sallar manzo Allah Allah ya saka me me take yi ne sharan masallaci sharan masallaci shi sa duk me neman ya rabauta a duniya da lahira ya yana ke wurin gaba a masallaci mahimmanci lallai ilalla kakkabar bar kazanta ko yaya zake ko dauda a masallaci kuma gudunmawa kowace iri ce in za ka iya bayar a masallaci bayar in ga ana gina masallaci ba ka da hali kuma kana da karfin da za ka iya leburanci ko in kai yanayin ka ya da zama ka iya leburanci tube a zo a yi da kai in bulo ɗaya Allah ya hore ma da kuwa kawo haka idan wani siminti Allah ya hore ma da kuwa kawo ya ka sai masallacin manzo Allah gina sa na farko da shi aka tuɓe aka gina fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake ginin masallacin kama ana waƙoƙin mora na ara mutane karsashi kowa kai ka kai kasala hadal himalu la himalu khaybara هذا أبر ربنا وأبهر اللهم إن الأجر أجر الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة nahnu alladhina bay'u muhammadan ala al-jihad ma baqina abadan wa ko ire da yawa ana yi na karfafe na kara abin nan haka aka samu aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yana dauko bulo yana komai alaihi salatu wassalam fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu an turfa yana daga cikin dai bayan an share an gyara an wanke an kalkale tsabta duk inda take an kawo ta to kuma a tabbatar lallai ilalla ba wata kazanta da aka ba dama ta su a masallatai ba kar a bari masallaci ya zama mafaka ta kazanta haka yanzu alhamdulillah ko amma da masallaci sai ka je ka ta ganin kurtu eh wancan mai wancan tutai ya tofa kai ma ka zo ka tofa da ka ɗebo ta wani shi ma ya tofa ko a plus da minus wanda bai tofa ya ɗebo ta wancan ya zuba ta shi ma an yanzu ga yi an kawar da wani yanzu ya ga masallaci da kurtu ko amma kawai da sai mutum ya nukur sai a ce a kawo kurtu sai to ba Allah ya rufa asiri to alhamdulillah haka ake so a tsaftace masallaci kuna da labarin wancan bawan Allah da ya zo fitsari a masallacin manzo Allah ko an sha Isa ta sananniya ba sai mun kawo a daki ba bayan da ya fitsarin manzo ya sa aka zuba mai ruwa sannan kuma ya faɗa masa ice waɗannan masallatan ba a gina su saboda irin wannan ba wato saboda ƙazanta ba dan ƙazanta aka gina masallatai ba sai an gina su ne dan sallah da ambatan Allah subhanahu wata'ala to dan haka mutum ya gama jina ko wani makamacin su ya kawar da sannan shi isa ma yana cikin larabin zuwa masallaci manzo Allah ce duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kan ma ya zama da masallaci ya bani adama khuzu kuma inda kulli masjid akalla in ka tashi zuwa masallaci kai sai sai kai rasu da kai in ba ka kanshi da kai wari in ka ci tafarnuwa ko ka ci albasa ka zo masallaci malamai suka ce in ka sha taba shi ma haka ba na nufin ka dai zuwa masallaci ba kar ka zo masallaci da wari. da warin ne kar ka zo masallaci sai ka kawar da shi hakan Allah ya jarabu mutum yana da wani gyambo Allah ya kara mana lafiya gaba daya shi ma wani zai cutar da masallata maza a wancan hadisin na tafarnuwa da albasa ita saboda mala'iku suna tutuwa da abin da dan adam yake tutuwa da shi fa innal mala'ikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam ka gani to da wanda ya ci tafarnuwa da wanda ya ci albasa da wanda yake wari kowane irin wari ne in dai ka tabbata kana sinelin, to kar ka zo masallaci sai ka gusar da wannan kazantar taka an gane shi ne ma'ana ku zu zinatakum kalmar zina ta ce zina kowa mana da da zina a hausa shine ado to ko baka da ado ba Allah ya kallin ji malamai shine ka sa sunan za ta rufe maka al'aura kuma karkarin gawari kai zama akwai kirci da dauka da annaki ya tarar da kai fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu wancan bangare na farko kenan na raya masallatai yin gini da mantenin din ginin da kuma mantenin din tsaftar ginin sai kuma bangare na biyu in masallaci ya zama cewa kawai an gina cin kalkal fes da shi amma ba a wani abu ba a wasu an shida na ilimi shi ma wani ai kamar an rushe shi kenan ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وانا هنا rushe masallaci ba ginin kawai bane kawai gina masallaci a gina masallata a cikin masallaci akwai gina masallaci akwai kuma gina masallata a cikin masallaci idan an gina masallaci duk masu masallacin wanda suke sallah masallacin ba su iya sallah ba kaga ai ba sallah ake ba ko irin wani sallah ake ta tabbata mai manzala ta irji' fa salli fa innaka lam tusalli to naka akwai gina masallaci akwai kuma gina masallata a masallaci me ma'ana gina masallaci a masallaci shine wa yuzkara fi hasmuhu a ringa ambatan Allah a cikin sa ta hanyar kiran sallah da iqama da yin salloli a ciki da koyar da karatun alkur'ani mai girma da ulumul qur'an a cikin shi ma qur'ani da dukkan ilmin da suka shafi alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fiqhu da sallah da azumi da aikin haji da nisabi na zakka duk na abubuwan ya kasance ana koyar da su ne a masallaci tabbatar limani haƙƙinsa ne ko ya tsaya ya koyar da jama'a ko kuma ya gayyato wanda zai zo ya koyar da jama'a ko kuma da shi din da wasu a taro a ringa koyarwa a wannan masallaci shine wayu zikra fi hasmuhu an gane wannan dole ne a masallaci ya kasance an samu wanda za su jajirce su ringa suna fahimtar da mutane a jinin shi yasa Allah ma ce wa ma kana mu'mina li yanfiru kafafa wa la min kulli firqatin minhum qa'ifatun li yatafaqahu fi ad-din yunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun a wannan gaba zamu gode wa Allah matsayin mu na in Najeriya da Allah ya ba mu kusan bangarorin guda biyu muna da an turfa'a muna da wa yuzkara fi hasmi daidai gwargwado ana yin wannan ana gina masallatai kuma daidai gwargwado musamman masallatai na ahlus sunna za ga da tsaftar su kuma da koyarwa ko ana samu ana koyarwa daidai gwargwado to wannan babban ni'ima akwai kasashen da wannan ba ta samuwa masallacin za a iya gina amma wa yuzkara fi hasmi baya samuwa wallahi mu mun zauna da wasu daga cikin abokan mu da su zo daga irin wannan kasashen lokacin muna karatu a masar za ka ji suna ba da labarin cewa akwai a su akwai kasashen da idan aka yi kiran sallah to da liman da ladan za su tsaya a bakin kofa don da bai kai shekara ta takwas ba su bace shiga ba kiri-kiri limami shi zai hana mai sanya sallah shiga masallaci saboda me in ya shiga ya sallah ku haɗe masa idan hukuma ta zo ta kama to limani zai biya dala ɗari da hamsin a limani kai ladani dala ɗari da hamsin limani kuma dala ɗari uku tara saboda sun bar wanda bai kai shekara ta takwas bai balaga ba ya yi sallah a masallacin kaga ya ce mu gorewa wa Allah ni fatan wancan bayan Allah Allah ya yaye musu mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana zaman lafiya ka ƙara addinin mu to haka wasu zaka ji suna baka labari sai a ƙasashen su ba a a ma kuma sannan ana gama sallah ba a bude masallaci sai lokacin sallah ana da sallah za a rufe ba za a bar kowa ya zauna a ciki ba wasu za su dinga baku labari su ce a ƙasashen su wasu ba a ba su dama su tarawih da tahajjud din da muke yi ba ta yi sai daren daren 27 kawai wasu ake ba su dama su bude daren 27 ga azumi kawai ake ba su dama su yi ta hajji ga ai alhamdulillah ko yanzu kai ana dai taba daidai gwargwado eh da haka masallacin headquarter ce babba asali masallaci shine makarantar islamiyya shine makarantar manya shine makarantar yara shine makarantar matan aure shine gurin yin sallah shine gurin yin i'tikafi ko aina cikin aikin masallaci ka zo kawai ka zauna a cikin masallaci ibada in dai kana zaune kana jiran sallah to kana da ladan sallah wala ya zalu rajul fi salatin man tazara salat ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah matakar yana jiran sallah alayhi salatu wasalam sannan masallaci ne kawai zaka fita kana taka zaka tafi takun ka daya ana kankare ma zunubi daya ana rubuta ma lada in bana masallaci ina ne nake da wannan في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أرنج أنبتا ألا أشكي in aka ce masallaci ba ambatan Allah to lalle wanne yana cikin nau'i na rushewa da aka yi wa masallaci masu rushe masallaci ko a cin kowa zalunci wa man ablamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi lahu ko yusabbahu lahu ibn abbas kamar da imamu ibn jarir babri ya rawaito ibn abbas duk inda ka ce tasbihi a cikin alqur'ani to sallah ake nufi in jiwa abdullahi Ibn abbas yusabbihu lahu nan ce sallah kuma ka san ko sallah ya danganta ko aslu sala addu'a ko ai dukkanin ma ibada da ka sani addu'a ce ko dai du'a wa ibada ko du'a mas'ala ko du'a ibada shine duk wata bauta da zaka yi fata kake Allah ya karba ko kayi sallah kayi azumi duk wannan addu'a ce fatan ka Allah ya karba bukata ce da kai a gurin Allah du'a mas'ala kuma shine kace Allah ya hore min kaza Allah ya hore min kaza to haka an ka kalli wannan zaka ga cewa magana ibnu Abbas ta fito fili zaka yace kullu tasbihin fil qur'ani salat duk fa huwa salat dukkan wani tasbih da kace an fara cikin alqur'ani to sallah yusabbihu lahu fiha بالغدو والآصال بالغدو والآصال الغدو شين أول النهار والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار وانا نعرفهم فرق سلسة فرق وني وانتم كما قرشم وني سيسبح له فيها suna masa tasbihi suna tsarkake sunayensa a cikin su cikin suwa cikin masallatai a yaushe ake tasbihi nan bil guduwi da sassafe wal asar da kuma yammaci farkon rana da ƙarshen rana to me yasa aka ware farkon rana da ƙarshen rana in ji abdullahi ibn abbas dan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa addu'a cewa Allahumma faqihhu fi din wa alimu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini kuma ka sanar da shi tafsirin alqur'ani mai girma yace farkon fallanta sallah barka da tarihin sallah sallah tashin farko a wannan al'umma an wajabta ta ne sau biyu a rana da farkon sallah asuba da sallar la'asar bil guduwi wal asar wannan tun kafin Isra'il tun kafin a hijira shine sallah biyu ake yi sallar farko a yi ta sallar asuba sallah kuma ta ƙarshe a yi ta sallar la'asar to sannan daga baya kuma Allah subhanahu ta'ala. ya farlanta sallah a isra'i da mi'raj wanda mun karanta wa masallaci mai albarka a shekara ta nawa shekara ta nawa ta goma tsara kaɗan <laughs> tsakanin shekara ta sha ɗaya ko wance tsakiyar shekara ta sha biyu daga an yi kafin hijira ko an yi shekara sha uku a makka to kusan za ka iya tuwa tsakiyar ta tsakiya tunda shekara ashirin da uku an nabta annabi sai ko eh qur'ani ya shekara ashirin da uku yana sauka to a shekara ta sha biyu kaga ita ce ta tsakiya in ka raba ashirin da uku biyu nan kana da biyu nan sha biyu nan kana da sha biyu goma kuma a ɗaya tana tsakiya ni ko to tsakiyar ɗayan sha ɗaya da wani abu ko sha ɗaya da 'yan watanni ke to an haka isra'i a lokacin aka wajen ta sallah salloli guda hamsin suka dinga sakuwa sai na sakuwa sai da sun sallah guda biyar to na sallah guda biyar in ita ma ba wai kamar yadda kake ganin ta yanzu haka aka wajabta ta ba a lokacin a an wajabta ta ne rako'i biyu biyu a hadisin sai da tana asha da ke cikin bukhari ta ce da sallah an wajabta ta ne raka'a biyu biyu biyu biyu a sallar zaman gida da kuma sallar tafiya to sai aka bar ta a haka bibiyu a sallar zaman a sallar tafiya ba a ƙara ta ba a sallar tafiya a sallar zaman gida kuma aka ƙara ta in banda magariba da asubah ita asubah saboda ana tsawaita karatu a ciki wa qur'anal fajr shi sai Allah ma kira ta da suna alqur'ani wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda sai zama tana na arka a biyu da saboda mai wannan tsawon karatun da ake sun yi replacement ko amma wasu da ga sun ga an tsawaita an karanta sai ɗaya kawai sai su ci an tsawaita manzo Allah a cikin sallar ranar juma'a daren da mu shiga to tari yakan karanta at-tajda al islami da kuma suratul insan shafi nawa kenan aran man, wannan shafi ce da kowane abu da yake kasa da haka amma yanzu in kafe biya shafi biyu uku a sallar asuba sai ta aika tsawai Allah kuma ta Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhudan eh saboda an kira ta da Qur'ani fahim saboda yawan karatun da qurani da ake yi a cikin ta almuhim da na ta take cewa abin da ta ba mai da taraka hudu ba saboda ana tsawaita karatu a cikin ta magariba kuma aka bata uku saboda ita ce witrun nahar ita ce kadai witri ko ai da sauran salolin shafa'i ne daga mai biyu sai mai hudu mai shafa'i abinda ba odd number ba witri kuma odd number number da ba za ta rabu da biyu ba ita ce witri shafa'i kuma duk number da za ta rabu da biyu an gane to shine kaga mataki na mataki na biyu da na uku kenan wato sallah ta bi step guda uku akan na ukun ta zauna da farko an wajabta ta biyu da safe biyu da yamma ko ka ce da safe da yamma sannan ta dawo biyu biyu biyu to biyar a rana sannan kuma ta dawo kamar yadda muke ganin ta a yanzu to me yasa ita yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal faɗin bil gudu wal asal farkon safiya da kuma ƙarshen wuni lalle haka yana nuna mahimmancin wa'annan lokutan guda biyu ko suna da mahimmanci sosai shi yasa duk mutanen da suka sani mutanen da suke da wayewa suna ribata wa'annan lokutan shi yasa ake da azkaru sabah wal masa kaga duk wa'annan lokutan ne in ka lura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa inna ad-dina yusrun hakika addini mai sauki ne walan yusadda ad-dinu illa ghalaba a wannan riwaya ko a wata riwaya walan yusadda ad-dina ahadun illa ghalaba ba wanda zai tsananta a cikin addini face addinin yarin jaye fasaddidu ku ringa saitawa ku ringa kirjadan ku samu abin da aka ce ku yi ɗari bisa ɗari wa ƙaribu in ba za ku yi ɗari bisa ɗari ba to ku ku kai kusa dab da inda aka ce ku yi fasaddidu wa ƙaribu wasta'inu wa abshiru wa abshiru sanan kuyi bishara in kai abin da aka ce kai to ka ringa fatan Allah subhanahu wataala ya karba manzo Allah ce wasta'inu bil ghadwati war rauha wa shay'in min ad-dulza ko wasta'inu ku ringa neman taimakon al ghadwa sassafe farkon tashi kana tashi kwakwalwarka tana fresh ba ka da gajiyar komai to duk abin da za ka yi alkhairi kokari ka farauci ka basu lokacinka musamman ga ɗaliban ilimi ko eh albarka ta fil bukur albarka tana nan cikin sassafiya hadda za ka yi muraja'a za ka yi muzakara za ka yi mudarasa za wannan lokaci yana da amfani sosai shi yasa masu dabara ba sa bacci a wannan lokacin wasta'inu bil ghadwati ku ribar ku nemi taimakon sassafe war rauhati da yammaci wa in min ad-dulja da kuma wani bangare na tsakar dare wa shay'in min al julja da wani bangare na tsakar dare ina mun nawawi yake faɗa cikin riyadus salihin ite an yi kwatance ne wani tasbihi akai da matafiyi matafiya na zamanin da masu dabara saboda zafin rana kuma lokacin babu motoci masu AC suna amfani da wa'annan lokutan in ka tashi da asusuba ka tafi to za ka yi doguwar tafiya kafin a ce rana ta yi zafi to rana kuma tana buɗe ta zafi sai ka samu guri ka huta daman ka ci karfin tafiyarka ka huta ka huta har sai rana ta yi sanyi to la'asar sakaliya sai ka fice kaga lokacin rana tana da gasa baka da wahala baka da shi ma sai ka samu doguwar tafiya to shi ma sai ka zauna ka huta dan kana huta dare nan ma lokacin ya fara sanyi sanyi sai ka miƙe shine wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min az-zawja a wancan hadisin al-qasada qasada tablughu ila akhir al-hadith kaga wannan يسبح له فيها بالغدو والآصال أنا مستسبيه مستسبيح يعتكي أتكم مسلاتي بالغدو لسلساتي والآصال دكم يمتي الله أعلم وذكي لشيء سام ذاك تواكو مكرنتو أنا زواني ساتي ديم مكو eh to a Najeriya da yake boko sai islamiyya fin karfi ta kwace safin to sai usare suka mai da abin da yamma ko eh aka mai da shi wannan da yamma wannan bil huduwi wannan kuma wal asad sannan wasu kuma amma su yi wata in min ad-dul da jigo eh ya dan yi tsakar daren shi ma daidai gurgudu almuhim wannan lokaci ne mai albarka da ya kamata mutum ya rinka cin ribar kai kasance ka bi suwaye rijalun la tulhihim tijara suwaye masu tasbihi Allah ya ce rijal mazaje ne eh mazaje kalmar rijal a larabci da zakar da rajul wasu malaman suka ce da bambanci fa me yasa suka ce da bambanci suka ce ka duba qur'ani mana ka gani qala rajulani min alladhina yakhafuna an amala Allahu alayhima wa jaa min aqsa almadinati rajul wa jaa rajul min aqsa almadinati yas'a min almu'minina fihi يحبون أن يسمعوا حكا لك يتجي الرجال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي حكا ذاك يتجي الرجال رجال ماذا جاء ماذا جاء تتو سندك جاء حكا للي باريكو ونمتنع كتو رجل تيون ديك يجا رجولة كما يرن كتير مزم فاما إنن إيه مزاجي جاجر تتو men of integrity and honor in turawa ba kowa ya yi cancanci ka sai masa rajul ba ka gani Allah ce minal mu'minina rijalun a cikin maza a cikin mumine akwai wasu ne? an ce a cikin mu'minai kaga minal mu'minina kuma ka ce rijalun akwai wasu mazaje na sosai malam mazan fama suwaye wanda sadaku ma ahadullah alai suka gaggata alƙawarin da suka yi wa Allah akai faminhum a cikin su akwai man qada nahbahu wanda tasa ta kare ya je ya riski aljannarsa wa minhum man yantazir a kuma wanda yake jiran shahada amma wa ma baddalu tabdila Allah yana magana akan yakin ahzab yake magana rimin al-mujalu a wata ayar ice waja wadrib lahum mathalan ashab al-qaryah id ja'a hal mursalun id arsalna ilayhi mutnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum مرسل قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل haka duk bayan wannan gumurzun da ta taɓurzar da aka yi Allah ya turo annabawa guda biyu aka kare ta sai karo na uku ana ta gwagwagwa ana ta faman musanyen yawo tsakanin annabawa da manzanni da annabawa da wanda aka turo su zuwa gare su mutanen garin sai wani ya taso daga can kuryar gari ya ji labari da yake rajul ne na gaske eh mazan fama ne iga garin ba zai masa nisa ba min aqsal madina Allah ya ce ya tsayato a sukwane na da karsashi da karfinsa da komai me zai zo ya ce ya ta tabi'u mursali ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ko وما علينا اتبعوا ما لا يسألكم أجر وممتدون وما علينا إلا البلاغ المبين وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتخذ من دوني آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بكم فاسمعون in kuma za ku imani ba daga a guje ta so tun daga ƙarshen madina ke zo don ya supporting ɗin gaskiya kaga ya cancanci rasu gurin bai masa nisa ba dan ya zo ya support ɗin annabawa ya zo kuma ya kelanta ya yi ya faɗi falalar annabawan cewa ba ku komai suke nema a gare ku ba gyara kayan ku suka zo muku da shi kai ni kan na yi imani inni amantu bi rabbikum na yi imani da ubangidinku ku annaba fasma'un ku kuma mutane kowa ya ji yayi shela ya bayyana bayan haka sai suka kashe to saboda namijin gaske ne mazan fama ne yayi wa'azi yana dare kuma yayi wa'azi bayan ya mutu kai da suke da wuya ka ce qila dukhul janna shiga aljanna sai ce ya qaum ya laja qaumi ya'lamun ina ma ace mutane na sun san da wannan falalar da na samu bima fara li rabbi falalar da Allah ya mun waje alani minal ya yasa cikin wanda aka karrama a lahira kaga yana wa'azi a duniya yana wa'azi a lahira rasul kenan wannan Ko aka duk inda muka lissafo dinnan ko la taqum fihi abadan لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا إيه والله يحب المطهرين akwai mazaje masu tsarki malam ba za san da huda ba za san da malmala da dagula ba za san kazanta ba za san sako da dangoginsa da shirka da dangoginsa da fasikanci ba za san wannan dahara kawai eh zuciya su tsarki gangar jikin su tsarki tufafin su tsarki gurin sallar su tsarki ayyukan su tsarka ka nurun ala nur rijalun to aka ji inda ka bi da ka ga rijalun rijalun to sai malamai suke cewa wa'annan rijalun inna musamman to cin haka ne a duk qur'ani in ka ji an ce rijal wannan bayanin haka yake ba a faɗa wani lalasuruna a ce masa rajul eh ya ban yake ne wannan magana ta ta tafi akan hanya sosai ayoyi da yawa mafi yawanci ayoyin in ka bi qur'ani mafi yawanci ayoyin da suka ce rijal ko rajul haka haka ta gani yabo ne ko amma kuma akwai yan guraren da wannan ma'anar ba ta fito sosai ba ko kawai maza ake nufi kawai an ce rajul ana nufin namiji wa batta huma rijalin kasirin wani sa'a ko eh a cikin rijalin kasirin akwai na kirki akwai ko ya yi wannan tsaku kuma alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ku mutane ku tsoron ubangijin ku wanda ya halice ku daga rai guda daya shine adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga gare ita ce hawa wa basta minhuma daga cikin su biyun mijin da matar ya kirkiri ya yada rijalan mazaje kasiran da yawa wani sa'an da mata yi a cikin haddar fir'auna ko hadda abu da abu duk da kowa duk dai da fir'auna da hamana da ƙaro duk da akwai zuwa ciki kaga wacce ma'anar bata fito ba a nan hmm? a wannan mun faɗe ta mun faɗe ta a cikin wancan layin min alladhina kafuna. haka kuma wana da ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bi simam ashabul a'rafi yan tozon larafi wasu sun tafi ajinu sun tafi wata su kuma ga su a tozon larafi aikinsu ya yi kankan kan فمن ثقلت موازينه فاولئك يفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا to سوق kuma sun yi haka an yi balance الله su kalli ونادى أصحاب الأعراف أن تنزل الأعراف الذكر رجالا وتمزاجا يعرفونهم بسيماهم سنة قانس الألام قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أقولنا يا متاني to da haka wata nema ma'anar tara duk da wasu suna yin tawili su ce an ce rijal din ai ana nufin wa'annan din akan harkar su a duniya sun zama rijal duk da ba akan harkar Allah ba amma duk wannan tawili ne ne abin nan kalmar da rijal ta zo a gurare daban-daban a cikin alkurani kuma yabo ne da sarawa to nan ma yana da cikin wannan guraren Allah ya ce rijalun wasu mazaje ne mazajen gaske menene sifofin su na kira suna bukatar sifa la tulhihim tijaratun ba ba sa kasuwanci ba a'a suna yin kasuwancin amma kasuwancin baya ɗauke musu hankali A tijara nan ana nufin kullu kasbin yuqsadu bihi al-ajr duk wani abu duk wani nema da kake samun kake getin din salari ko kuɗi ake kake kwadago ana biyan ka an gane ko da sayar da wani ko ba shi ba a gani aikin gwamnati ya shiga ciki aikin kamfani ya shiga ciki aikin karan kanka investing ne kiwo e ne noma ne duk dai wani abu na dangogin harkar nema ya shiga ciki to su suna neman duk wani nau'in nema na halal suna yi wala bai'un haka siyarwa siyarwa bangare ce ta tijara ko to me yasa bayan an kawo na kawo nan saboda mafi yawanci in ka je siyo abu dan kasuwanci ba nufin ka siye shin ba nufin ka ba shi da siyan nasa kawai ba a siyar da shi din kake so ko saboda sai ka siyar da shi din ne kuɗin za su zo kai kuɗi kake nema ko ba haka bane kai kuɗi ne burin ka samu to na ka siyo shi da ka yi ba shi ne abin nufi ba da ka siyo ki siya ma watakila sai ga abin wai tabakin bakin ta bakin malam ita so in ji mai talantotuwa ya kasa an kishe in ka kasa aka kisa dole kaga bayan da zaka wani irin sai ka zubar ko da ya kasa aka kisa sai kuma ya zubar aka kwashi ita to ya za to me yadda yake so a ce duk wanda ya so burinsa shine me isiyar da shi sa sai aka kawo abinda malaman balaga ke cewa adu fil khasi ala al'am abu ne ya da cikin babban amma sai kawo shi specifically dan ka nuna muhimmancinsa. ka nuna me muhimmancinsa. من كان عدوا لله wa ورسله wa rusulihi wa jibril wa mikala don اداوا kasance dan adawa ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da kuma jibril da mikal jibril da mikal ba cikin mala'iku suna ciki amma an faɗe su ne saboda matukar muhimmancin tanazzal tanazzalul mala'ikatu war ruhu fi ta. mala'iku suna ciki amma ruhu ba shi ma yana ciki shine ma jagora saboda muhimmancin sa ko kai ma kana irin wannan kace kawai jama'a sun taru hadda sarki shi ba baya cikin jama'a wadan ka nuna cewa na musamman ne shi wannan ko to shi yasa ka ce siyarwa ma kaga wani lokacin in ka je siyowa kai kake da daga kai kake da kafafa da can kanshi amma an zo siye za ga duk dan kasuwan kirki duk dan kasuwan da ya san me yake yana alkinta customer ya ziga ya kamba ma ya ba shi guri eh ma ba in ma dan kasuwan Kano ne ya ba shi ruwa mai sanyi ya ba shi fara ya sha duk da cewa sa ake zara ba ko eh in ka sha ruwa kaga ana baka ruwa mai sani ana baka fura kana sha to in abin da naira goma ne ka sha in abin da naira dubu ne ka sha fura naira ɗari to duk da a sai maka dubu ɗaya ɗari biyu ita ma fura sai da kai maka kasuwancin ta imana eh mana wallahi ba kin kyauta suke baka ba a ciki suke zamewa dan ka sha ma da dalili mafi yawancin su to almuhim da ya ga wani yana cikin mai girmama kastoma rike shi ake a tarere shi a matsin fuda fuskar ta sa barma to shi zai ga mutum in ya tashi da abu Allah Allah yake cinikin ya shiga amma shi zai siya wani lokacin sayar ga ɗan kai ko ba wasu ya ce wai wai kuturu da kuɗinsa alkaki sai na ƙasan ka tun da siya zai dole zai yi gwalli mana zai ja aji siya zai yi tun da shi zai sai alkaki tun da kuturu da kuɗinsa sai ya ta ɗagawa ya ta ɗagawa sai ya je na ƙasan fanteka tukuna sai ya ba shi da kudinsa me dai muke so mu ce wannan da aka ce wala bai'un ko siyarwa saboda ka tashi siyarwa in ba mai imani ba wanda zai ga cewa ga zikirin Allah ga siyarwa kaga bai bi wancan ba to shine Allah ce la tulhihim tijaratu su ina mazajen tijara ba ta dauke musu hankali wala bai'un ko wani siyar ko wani siyar siyarwa an zikirin lahi daga ambatan Allah kaga suna kasuwancin kenan sifa ta bayin Allah na gari suna yin kasuwanci ba ba sa yi ba amma kasuwancin baya ɗauke musu hankali daga zikirin Allah ta yi faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda za a nuna maka inda dan adam tsakanin dan adam da kuɗi inji wancan mai wazar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana sallar juma'a yana tsaye yana ba, sai kuwa kayan kasuwanci suka shigo Madina Kanga sai kobo kuwa sai aka silare saboda su kayan kasuwanci a madina a wancan lokacin ba kamar nan kano bane oda ake yiwa kuma aka yi odar duk gari sai ya gane an yi oda saboda lokacin aka rasa kayan abinci ma gaba ɗaya yanki a wancan lokacin ba su da ƙasar noma ba su da abinci kawowa ake yi ba kamar nan ba to da haka ana buƙatar su sai lokacin yanzu sai kuwa ga kayan sun shigo ana cikin hudu ba sai suka fashe ko aka tafi gurin kayan kasuwanci aka bar mutum goma sha biyu shi sai aka ji wasu daga cikin malaman da suke cewa akallin mafi karancin adadin da juma'a take wa da shi mutum goma sha biyu sun ɗauki wannan hadisi amma dai abin da yake mafi rinjaye shi ne duk adadin da jama'a ta cika da shi juma'a ta cika akalla dai mutum biyu da limami almuhim shi ne Allah ya ce wa idza ra'aw tijaratan aw lahawan in ilaiha Wai wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima idan suka ga kasuwanci ko na abu mai dauke hankali sai su fashe daga gaban su tafi zuwa wancan kasuwancin su baka kana tsaye kana kuduba kaga nan ka dauka cewa kuduba bayan a zauna tsaye ake yin ta Allah ta kulma inda Allah khairun min Allah wa min tijara faɗa musu abin da ke gurin Allah ya fi alkhairi min lahwi daga duk abin da ya dauke maka hankali a duniya wa min tijara da kuma kasuwanci wallahu khairur raziqin kaga shi ma Allahu ana ayati tijara ta shiga ciki amma sai ka wata abu mai muhimmancin ta kaga nan an yi amfani da kalmar lahau da kalmar tijara Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku masu imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar ku bari dukiyarku kaga can gurin neman ta ake magana ko to wannan da ka tara la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ta kuma ri dukiyar ku da kuka tara wani kamfanin ka ko wani account ɗinka ko ma menene ya ɗauke maka hankali ko kuma ƴaƴanka amwalukum wala auladukum almal wal banuna su ne zinatul hayatid duniya din ko to Allah ya ce ko zinatul hayatid duniya din ka bari su ɗauke maka hankali an zikrillah daga ambatan Allah wa man yaf'al zalika duk wanda ya ga kuwa ya bari dukiyarsa da ƴan suka dauke masa hankali daga zikirin Allah to fa ulaika humul khasirun wala dirriba da yace a kasuwanci asara sunan dirriba da yace a kasuwanci ne Allah ce fa ulaika wa innahum humul sune ma al khasirun sababu asararru eh wanda ya zo ya bi shi mumini na gaske rajul na gaske yana kasuwanci yana nema ba zaune gari banza bane ba kallun alama wulahu bane yanzu ɗinsa ba yadda sufula ba yana nema sosai amma kuma nemansa wasila ce ta zikirin Allah ba gaya ba inda za a ci karo da nema da ambatan Allah da nema da ibada wanne zai ɗauka ibada zai ɗauka shi yasa salim ibn abdullah dan gidan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata an shiga kasuwa sai ga ya zai tafi masallaci ka sai biyo ta kasuwa ya ga an yi kiran sallah duk yan kasuwa sun tafi sun bar kayan kasuwancin dukiyar sun tafi sun tafi masallaci kawai wani lokacin ko ba mu wuce shi ba sabbi Allahu anhu ko wani su in ana irin wani hadisin sai ganin kawai na gaba ya gaba mazaje ko shi ba zai dara ba sai dai ce mazaje ko rijalu ya ga an raba kayan kasuwanci an tafi masallaci ita wa'annan mutanen su wanda Allah ya saukar da minal mu'minina a rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salaa kan sun rufe kayan kasuwancin sun rufe amma yanzu sai ka gani cewa ba iya masallaci ba suke tafi ba yanzu ka je kasuwa masallaci ne ba ka gani kowa gobe shagonsa masallaci muna yara ko ta da tijuwa hajji alari ko tana dare ko mata da shi Allahu alamu Allah ya bi mu gaba ɗaya tana ce da kayan yara in ka zo siya tana sallah farantin yana gaban in ka zo sai da ce to saka ka ɗauka tana sallah fa kuma tana kallon ka idan za ka saka na kuɗin da ka saka kuɗin kuma ka ɗauki abin da ya fi ƙarfin kuɗin sai ta tsamke hannun ɗan banza ba wannan za ka ɗauka ba Allah ga samu dace har yanzu kuma akwai masu ihim, ko eh idan sai yana kai ya ma kusance ya kawai zai manci zai ma da saka ka ɗauka kuma ya ci gaba da sallarsa to kaga wannan ai an kauce wa amsa da haka su dai rijalun min almu'minin su ne wa'inda kasuwancin su baya dauke musu hankali daga ambatan Allah rijalun mazaje ne na gaske la tulhihim tijaratun kasuwanci baya dauke musu hankali ko kwadagonsu ko ofis ɗinsu ko kasuwarsu ko kamfaninsu ko gonarsu ko gidan gonarsu ko ciwonsu ko ma menene na kuma abin da ya kai wannan ba ko tijara wani abu ne da addinin musunci ya zo da shi wani abu ne da ya kamata dukkan musulmi ya zama yana da shi wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq haka Allah ce ban ma turo wani ɗaya daga cikin annaba kafin kai ba face suna cin abinci kuma suna yawo a kasuwanci suna sayar da sayarwa manzo Allah ce ma min nabiyyin illa wara'a al-ghanam babu wani annabi face yayi kiwon dabbobi suka ce hatta anta ya rasulullah ku hakkai ma kai yace hatta ana kuntu ar'aha ala qararit ahli makka ita ni ma nayi na kasance ina kiwon dabbobi akan yan wasu kwandaloli ga mutanen makka yan wasu lalla manzo Allah ba zaune gari banza bane shin yana matacin sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi kasuwanci zuwa Sham ko mun karanta wannan masallacin albarka kasuwanci na na sayyidatuna Khadija da sauransu to haka ya kamata mumin ya kasance yana kasuwanci ba zaune gari banza bane yana nema to kuma in an ce kasuwancin bai dauke masa hankali ba ina kuma ga wanda yake abin da bai kai ba shi da amfani a duniya ba shi da amfani a lahira to na kasuwanci yana da amfani a duniya yana da amfani a lahira a gurin mumini ko ni'mal malu salih inda rajul salih madalla dujiya ta gari a gurin mutum na gari da ba alu dusuri yanzu kai kasuwanci sosai malam da kake zuwa masallaci ana ganin ka guraren karatu ka kon kuɗi suna ka koshi kai kasuwanci sosai ka samu kuɗi sosai suna bata ƙara gata ba ko insha Allah aka ake sare ko wasu kananan matsaloli haka da masallaci da masallaci ai da za ga lafiya lau sai ga wani lokacin kana gari ma masallaci ya fi ko akwai irin wannan mana akwai masallacin da za ga cewa an wani yana nan masallaci ya fi saboda saboda saboda yana yana da shi irin wanda aka ce zahaba alal dusuri bil ujuri din nan to irin wannan to amma sai ga abin takeici akwai abin da ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba kuma wai sai dauke maka hankali daga ambatan Allah subhanahu wataala shine kamar me kamar kallon bal ana yin mas kai dan madrid ne ko dan arsenal ko ma dan wane ne sai mas din sai karo da lokacin sallah kuma mat na bala'i kamar yadda matasa suke faɗa ko eh irin na bala'in nan an rantse eh an haɗu sosai ya ci karo da lokacin sallah ya za yi wanne ne ba wanne ne ba wa an ce wa rago an dama fura an ce tafi masallaci ni kun raba min hankali wani aikin ya kamata a yi a ciki fura ko <laughs> shi ya tsara aka dama fura cewa za ya zauna zauna ka ci zauna ka sha ka sai ka ce ya tafi gona an dawo fura an ce ya tafi gona ita to sai an raba masa hankali wani aikin ya kamata a fara a ciki to ga shi za a yi masu ga lokacin sallah ya yi wasu wani ka rago imaninsa wanda ba su da imanin kusa kusa ma ba masa suna da sallah tukuna sai sun fara gabatar da wannan masu ko sai kuma wani wani sai ya ce ai wanda aje tsuntsu biyu da dutse daya ida ko tv ya sa a gabas sannan kuma ya tayar da sallah zai ruku yana nan ha irin wani hayaniyar da ake zaɓi a sai ko ya fasa ruku ya ɗago zaga wannan ya babu sallah a ciki gaba da wannan ba sallah ya ba kawai ko eh eh eh ya ce wani kuma yoyin da suke in aka taru ka tafi port hub sai su haɗu su yi jam'i sannan kafin a dawo gaga ɗan minti sha biyar ake samu ko a minti sha biyar sai su yi ƙoƙari su manajin su ko minti sha biyar zai da alwalar su ai za su yi sallah da tsatsiya sai su dawo su wani da ɗan dama dama in lokacin sallar bai wuce ba in lokacin sallar bai ba amma in suna ji suna gani yanzu irin wannan shi sa fatawa ibnu taymiya tana da kwari ba irin wannan kana ji kana gani lokacin sallah ya shiga Allah ya ce maka inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqutan sallah wajibi ce akan mu'mini wajibi ne lokaci lokacin da Allah ya sa ba lokacin da ka sa wa kanka ba to shikenan Allah ya sa lokacin sallah sai wayancan fifa ta sa lokacin bal sai dace da lokacin sallah kai kuma sai ka ce dauki lokacin fifa ka bar lokacin Allah kuma har lokacin can ya fita kuma ka lokacin zaka sawo Allah wani lokacin ya karba tsoron ka yake ji ma kenan ko kai ne Allah ba shi ne ba kawai dai kai ka gangan jika dai ka sai sai fara ka ba, amma wannan sallan kai sai Allah ba zai karba ba wannan shine ra'ayin ibnu taymiya da wasu daga cikin tsaron malamai amma jumhurin malamai suna ganin ka baka rama ba komai sai ba yi ba komai gurin laifin ba a karama din sai kuma kai ta istighfar su kuma ce ina ai kitabun mawquta din yana nan eh lokacin ta gashi in kana da uzuri ya wuce ma za karama wani kana cikin masu uzuri amma ba uzuri kuma ya ci karo ma da lokacin fifa ka ɗauki na fifa ka na Allah kuma ka dawo ya karɓa ko kai yanzu wallahi matsalul a'la ko wallahi matsalul a'la wani yaro an sa masa rana da wata yarinya ya je zance sai wani shi ma ya zo shi ba an sa masa rana fa da yarinya ba kawai sai wancan ya zo shi ke ita kuma yarinya da ta fito sai ta tarar da mutum biyu ashe shi bai shi ya ga faka wancan bai ma kawo gurin ta ya zo ba shi ma kuma yana nan a faki a gefe da ta fito sai sai ina zuwa barin ga wancan to ta je ganin wancan din minti goma kafin da dawo shi kuma wancan ya tafi daga sannan shi ya ce ya ba su auren mu in dai har za ta sanya shi a matsayin wanda aka engagement da shi sai dai gurin wancan shi ya fasa auren wa illahi al-masal a'la wannan fa nema fa yake ko wannan nema yake dukkanin mu na nema muke a gurin Allah ba shi yake nema a gurin mu ba huwa yut'imu wa la yut'am kowa ne ma antum ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku mutane ku sani ku ne masu bukata a gurin Allah wallahu huwal ghaniyul hamid almuhim da wani yana cikin tabewa ya kasance ka mai da wani abu komai mahimmancin sa ya kasance ya fi abin da Allah ya kawo ka duniya saboda shi wanda shine bautar Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko wannan to in kai ka kai asara la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun duk mahimmancin abu alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir neman tara abin duniya ya dauke muku hankali ya ce katsam ka ji ka a lahira shi ne asarar da za ka yi ga bautar Allah ga neman duniya to sai kai ta neman duniya kai ta neman duniya wani mana cewa a zuciyarsa ya dawo daga baya zama mutumin kirki cikin irin irin na yan uwan annabi Yusuf amma baka da garanti ko cikin irin na matasa da yawa duk matasa da yawa a zuciyarsa ka suke ji cewa mu yanzu bari mu dan a dan hole ka dan daidai ka da ran dai ka da hanko eh saboda me daga bayan an tsufa ya dan zo sai a kuma koma a zama mutanen girki eh wani yake faɗa ya ce su a garin su a ce mutum ya shekara arba'in yake fara sallah ita in kowa ya shekara arba'in din bai ya mutu kuma fa hmm? in ya mutu kafin arba'in din fa to akwai masu wannan fikin sai sun ga cewa bari su sa lokacin gyara suna tuba su gyara amma sun sa lokaci abin da kuma ka da tabbata ba na tabbas shi ne da yi da kai ran ba a hannun ne yake ba a hannun Allah yake ba wai mara lafiya ne kawai ransa a hannun Allah ba kamar da malam bawace yake faɗa ko ai cuta ce tsanani rai a hannun Allah a kowa ma rai ransa a hannun Allah yake kuma duk lokacin da ya gada mata hawa za kuma yayi alƙawari idza ja'a ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu to idan ka ce kai yanzu za ka hore ka bararraje ka fanta ma ka shana ka miƙe ƙafa daga baya kuma can in ka kai shekara sittin sai ya koma da Allah to in ka kasa kana cikin shanawar lokacin tafiya ya fa ko kuma ka ce kai yanzu za ka mai da hankali gurin nema zakka ma ba za ka ringa yi ba sadakoki duk ba za ka ringa yi ba in ka tara da yawa ka ringa yi sai bayan ka tara sosai lokacin da kake ganin lokacin yin yayi sai kuma ya ce to kai taho Zakata ta shekara da shekaru tana kanka bauta da baka yi ba duk suna kanka masallatai da duk baka yi gina ba da zaka ci ba dukiyar duk ka tafi da kuma nan ka ce ni shine alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir kadam ai ba wanda yake ga lokacin mutuwa ko akwai sai da kawai ka sai dai ka ji mutuwa ta maka waigi Allah ka samu dace fi an'am rijalun la tulhihim tijaratun mazaje wa'inda kasuwanci gobe baya dauke musu hankali wala bai'un ko sayar sayarwa an zikrillah daga ambatan Allah wa iqamis salati da tsayar sallah wa ita'iz zakati da bada zakka na yawman suna jin tsoron wata rana ta fihi alqulub wal absar a ranar da idanuwa da zukata suke raurawa suke girgiza suke ta juyawa liyajziyahumullahu ahsana ma amilu domin da karshe dai Allah ya saka musu mafi kyan abin da suka aikata wa yazidahum kuma ya musu qari min fadlihi daga falalarsa wallahu sari'ul hisab Allah shine mai saurin hisabi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab afwan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da kididdiga ba وبان شاء الله وسيم قرانتها تفكير وانا ايامي البركه wani bawa Allah ya rubuto bayan sallama yake cewa malam akwai kuɗi a banki da aka ba aje ya zuba su a banki to duk wata ana turo da interest ya je da su ya dinga cire su ne duk wata ko kuma sai ya tara zai cire su sannan ya cire ya bai da su shi interest riba ne da haka idan ka ciro su in ka basu suka haɗu ba laifi in kuma ka cire duk watan ba laifi amma dai ya kasance saboda halin rayuwa ko ya kasance kana rubuta cewa lallai ka zane tsantsar kuɗinka ko da Allah zai sa ta Allah ta kasance a rasu tsantsar kuɗin da ba interest din ga su masu interest din kuma ga su kuma in ka ba su kai ma ka ringa bibiyan nawa ne interest din dan kan lissafi ya rikice ma su ta kuɗi to in ka ɗebo su za ka yi aikin alkhairi ne ba wanda zai amfane ka ba kai za ka yi aikin alkhairi da su ba wanda zai amfane ka ba kuma ka bawa banki ka bawa banki ɗebo su a zo kwata ta unguwar ta lalace a gyaggyara slab a gyara alaylaye a gyara da su haka ina akwai wasu marayu ma za ka iya ba su duk da wani aiki da za a yi na alkhairi wanda mutane za su gaba da shi za ka iya yi kuma cin ba za ka samu lada wasu malamai suna cewa ba za ka samu ladan komai ba wayan ka ka fitar da interest ka kai shi inda ya dace ka je ka taimaka ma bukata ba ladan da za ka samu to amma ni ina ganin hakan ba daidai bane zaka samu lada ladan kashe kudin ladan kai sadaka a'a ladan ka ba haram dan Allah ko a tana da maka cinye abinka ba akawun kai ke ba mutum dubu nawa ne suka yi shuru da bakin sun san inda sun ne suka suka kwange ai kamar yadda ka sani ibada akwai yi akwai bari ko duk kuma ibada Allah ce shi ne kuma ma'anar ta kawada mu abin da aka ce ka yi ka yi abin da aka ce ka bari ka bari to yanzu a wannan lokacin mutumin da ya bar kuɗi ai yana cikin masu tsoron Allah ko ta kawa da yawa mutane a baje na ba mu labarin wani bawan Allah ko biro zai taba sai bismillah amma da kuɗi suka zo sai yawa wace ya kara gaba da su to naka kana da ladan na ka bar sabo shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake faɗa yace wa fi bud'i ahadikum sadaqa mutum ya kusanci iyalinsa ma akwai sadaka suka ce ya manzan Allah yanzu mutum zai biya bukatarsa kuma ya zama yana da lada ita ya kuke ganin in yaje ya zuba a haram ba yana da zunubi ba ko mutum ya je ya tara da mata banza ba zunubi to haka in ya tara da mata ta gida yana da lada to haka inda zai ci wannan kuɗin na interest ba zunubi haka in ya je ya kici saboda Allah ya bari saboda Allah ya je kashe su inda ya dace akwai lada mana malam haka yasa wasu da yawa jin an ce ba lada ko ta cikin irin cikin wancan mutumin da ya kashe mutum 99 ko wani ya san ba shi da riba kawai ta more da ci gaba da yi sai sai an daga ta giya ka sha ta dubu kawai haka ne kashe mutum 99 isan baya ya ce shin akwai tura ko ba aka ce babu sai haka ko ya more sosai to wani ya an ce babu lada kawai sai sai ga gwanda ya ci daga baya ya isa istighfari ka sa akwai masu wannan bikin ba daidai bane kakka sake haram ya shiga jikinka haram guba ce ba ta wasa ba in ta shiga jikinka to addu'o'inka ma wata ita sai aje na karba ba kafa ba kake zaka tuba amsa ba to bayan manzo Allah ya ce thumma zakara rajula at'ata aghbara yutilu safara ko yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له حرام تنا توشي مكا هنيا كربت addu'arka da kakka take kai yanzu da ka rubuto wannan takardar mana maka murna da Allah subhanahu kake da sense na yin halal da haram ka san haram domin ka kauce mata kuma shawar da zan baka shine ne lalle duk duke da haram bari karfi tare da kai da yawan mutane haramta na zo musu kaɗan kaɗan har ta ta musu yawan da suke ganin kawai ba za su iya barin ta ba to tun tana kaɗan shi ita sun yana ɗan yanji ba wuce ake tankura tun tana kaɗan fitar da ita kaka bari dukiya haramta ta kuɗe ta ka ta halal har ta yawa a kasa gane wace ce ba wace ce ba Allah subhanahu wataala ka samu mu dace lokacin mu ya ja mun dan ƙara minti goma sai mana hakuri abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah ka ba shugaban ƙasa lafiya kuma ka ƙara masa ƙwarin gwiwa gurin izo ya ɗora kan ayyukan sana alkhairi da ya tsaya ko bayan tafiyar su Allah ka mana shugaba na fitacce na gari musulmi ne albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته